أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 road 1311 uh, haka ne ko da ke nan tot ebano gwarin babban birnin tarayya abuja a inda muka saba gabatar da karatu a cikin littafin uh, ashifa bi tarihi hukukul mustafa na babban malami al-imam ya da rahimahullah ba a manta ba har yanzu dai muna cikin albabu sani babi na biyu kenan wanda a cikin babin al ya kawo abin da ke magana akan cikawa da Allah subhanahu ta'ala ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautayi ta hanyar halitta da ɗabi'a da sauransu mun gama babi fasali na tara yau kuma za mu shiga fasali na goma wanda wannan darasi namu shine darasi na 29 a yau a yammacin asabar 13 ga watan hudu shekara ta 1445 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda akan yi daidai da 28 ga watan goma shekara ta 2023 shekarar meladiyya muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikin abin da za mu faɗa muna roƙon shi ya ba mu ikon aiki da abin da za mu je kamar yadda muke roƙon shi haɗa mu a cikin ladan gaba ɗaya shafi na 94 peji na 94 a malai ce ashir fasali na goma kenan al-akhlaqul hamida a ciki za a ambaci waɗansu ɗabi'u ababen yabo al-akhlaq jam'i ne ko na khuluq an ce khuluq guda ɗaya kenan ko ko khaliqa misali jam'in sa al-akhlaq al-hamida ɗabi'u waɗanda suke ababen yabo wanda kowace al'umma tana yabon wannan ɗabi'un ko da al'ummar ba ta da addini in dai mutum ya siffanta da ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'un da za a ambata to wannan mutumin abin yabo ne ko kuma abin yabo ne sannan abin girmamawa abun darajawa ne a cikin al'umma din to ɗabi'un gabaki ɗayansu za a ambace su filla filla gabaki ɗayansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara su yana da su yana da ɗoriya ma sallallahu alaihi wasallam saboda haka a cikin wannan fasali na goma alqadi iyad zai ambaci ɗabi'un a dunkule sai kuma zai kawo fasali daban-daban da zai ringa magana bayanin su filla filla zai ambace su a dunkule zai faɗi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tarayya da annaba ma a cikin wasu daga cikin su sannan kuma sai ya zo a nan gaba ya ta kawo babuka ya kawo fasali sai ya ce ya magana akan hankali kawai ya sace kawo wani fasalin ya yi magana akan haƙuri da ɗaukan wato ainihin juriya da sauransu da afuwa mun gane ko ya ce wa ammal khisalu al muktasaba amma ɗabi'u da akan iya neman su min al akhlaqil hamida na daga ɗabi'u masu kyau abin yabo wal'adabi sharifa da laduba madaukaka allati tafaqa jami'ul ukalai ala tafdili sahibiya wanda duk masu hankali sun yi tafaki akan cewa duk wanda yake da wannan abun fifitawa ne wa ta'zimil muttasif bil khuluqil wahid minha kuma masu hankali sun yi ittifaki akan cewa duk mutumin da ya sufanta da ɗabi'a ɗaya daga cikinsu abin girmamawa ne fadlan amma fauqahu fiye da wanda yake sama da shi ko kuma doriya akan a ce ya siffanta da abin da yake sama da haka din wa asna shar'u sannan shari'a ta yi yabo ala jami'iha a bisa dukkanin ɗabi'un wa amara biha kuma shari'a ta umarni da su <clears throat> wa wa'ada sa'ada adda'ima daima kuma shari'a ta yi alƙawarin rabo madawwami lil mutakhalliqi biha ga wanda ya ɗabi'antu da su wa wasafa ba'daha shari'a ma ta siffanta wasu daga cikin ɗabi'un bi annahu da cewa wannan ɗabi'a din min ajza'in nubuwa wani yanki ne na annabta wahiyal musamma to waɗannan ɗabi'un masu yawa su ne in aka tattara su ake kiransu da husnul khuluq ake kiransu da kyakkyawan ɗabi'a menene kyakkyawan ɗabi'a wa huwa li'tidalu shine daidaito fi quwwan nafs a cikin ƙarfi na rai wa awsafiha da kuma sifofin rai din wattawassut da kuma tsakatsaki fiha a cikinta dunal maili ba tare da karkata ba ila munharifi a tarafiya zuwa ga sasanninta wanda suka karkace to sai ce fa jami'uha dukkan irin waɗannan ɗabi'un waɗanda ababen yabo ne ababen so ne masu hankali sun yi tufaki wanda yake da su abin girmamawa ne abin fifitawa ne akan wani sun yi tufaki akan cewa wanda yake da guda ɗaya cancanta a girmama shi duk waɗannan ɗabi'un fa jami'uha ga baki ɗayansu kad kanat kulqa nabiyina sallallahu alaihi wasallam sun kasance dabi'u ne na manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inji Imam al-Qadi Iyad alal intihai a bisa tikewa a bisa kaiwa makura na maleji fi kamali kamaliha wajen cikansu mana idan aka ce kunya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunyar ba yana da ita a yana da ya kure ya kai karshen ta idan aka ce kyauta to yana da kyauta ya kai karshen kyauta shine alal intiha bisa kurewa in aka ce tausayi ma to ya kai ƙarshe sallallahu alaihi wasallam wali ta da kuma daidaito ila ghayati ya zuwa ga tikewanta zuwa ta. ba ma wannan shi yasa hatta asnallahu alaihi bidalik har Allah subhanahu wata'ala ya yabe shi da haka saboda ya kure malejin dukkan nan waɗannan ɗabi'un da ko da guda ɗaya kake da shi sai a yabe ka to dukkanin ɗabi'un da ya kamata a yi yabi mutum in yana da su ko a girmama shi manzon Allah sallallahu yana da su kuma ya kai matuƙa ya ƙure su to shi yasa har Allah ma ya yabe shi faqala yace faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim haƙiƙa ke din ya rasulullah wallahi kana kan waɗansu ɗabi'u masu girma kalli jumlar an girmama ta da inna inna tana daga cikin hurufut tawkid harufan da ake ƙarfafa magana ko sannan sai aka ce la'ala aka yi rantsuwa alamul ƙasa ga ƙarfafa magana ga rantsuwa duka domin a tabbatar da cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan waɗansu ɗabi'u na musamman masu girma wa innaka kai ɗin ya rasulullah la'ala wallahi na rantse da Allah inji Allah Allah ya rantse da kansa la'ala khuluqin azim wallahi kana kan waɗansu ɗabi'u na musamman masu girma khuluq din sai ba a sa musu alif da lam ba saboda in da an sa musu alif da lam da sai zama wani abu ne da aka sani a wasu ɗabi'u ne na musamman na daban yawwa aka sa su a bisa na kira azimin masu girma girman ma na musamman wannan cikin suratul qalam aya ta hudu kenan ko nunu alqalami wa ma yasturun ko Allah ya rantsa sace ma anta bi ni'mati rabbika ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun lalle kai ba abun jinginawa hauka bane dangane da ni'mar da Allah ya sauka maka wa inna laka al'ajaran ghayra mamnun kuma wallahi kana da lada wanda baya yankewa har abada yana bin ka har abada sai ce wa innaka la'ala khuluqin azim hakika kai din ya rasulullah kana kan waɗansu ɗabi'u wallahi masu girma kaga anan Allah subhanahu wataala kamar yadda muka karanta a bayan za ku tuna sun siffanta shi da hauka sun siffanta shi da kaza amma bai taɓa ramawa ba saboda shi ɗin yana da kawaici saboda shi ɗin yana da kunya saboda shi ɗin baya ɗaga sautinsa saboda shi ɗin baya maimaita mummuna aka yi masa sai ya shiru ya rabu da su Allah da kansa sai ya mayar da raddi ya rama masa suka ce ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikr suka ce me innaka lamajnun ya kai wanda aka sauka masa da qur'ani baka da hankali haka suka faɗa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai ce da su komai ba cikin suratul hijr ko suka ce wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil suna suka ce masa kaza Allah sai zai ce masa ma anta bi ni'mati rabbika bi bi ni'mati rabbika bi majnun Allah sai miyar musu da amsa subhanahu wa ta'ala saboda ya kare annabi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka dukkan waɗannan ɗabi'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara su ya ma kai matuƙa ya ƙure malejin su ya ƙure menene malejin su in suna da maleji shi yasa da aka tambaye na Aisha qalat Aisha na na Aisha Allah ƙara mata yarda take cewa ah, kana khuluquhu alquran dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance qur'ani ne kawai kaman qur'ani ne yake tafiya a bayan ƙasa jina na Aisha da aka tambaye shi dabi'un ta ce ai ba za ta iya siffanta dabi'un manzon Allah in kuna so ku san dabi'unsa to qur'ani ku kalli qur'ani kawai kun huta shikenan ta hutar da kanta domin ta zauna za ta lissafa sai ta yi shekara bata gama ba shi sai ta ce to kana khuluquhu alquran jina na Aisha yarda bi ridahu yana yarda da abin da Qur'ani ya yarda da shi wa yaskhatu bi saqatihi yana yin fushi da abin da Qur'ani yake fushi da shi to haka wannan sune dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kenan duk mutumin da ya zama wani littafi da yafi kowanne girma yafi kowanne daraja yafi kowanne matsayi yafi kowanne karbuwa yafi kowanne daraja kuma ɗabi'un mutumin wannan littafin ne to wannan mutumin mutum ne extraordinary ba mutum ne wanda yake normal mutum sallallahu alaihi wasallam saboda haka kenan duk wasu ɗabi'u na abin da za a yabi mutum ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kure ma ne su kisa hatta turawa na da da na yanzu kafurai da na da na yanzu masu bincike sun basu taba suka taba su taba ganin mutum irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam haka suka ce ce baya nan ma amma kuma ana masa ana masa biye yana da miliyoyi suna bin shi basu ma gan shi ba sallallahu alaihi wasallam wa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq an aiko ni ne domin na cika ɗabi'u masu girma kaga in ba shi da su ba zai cika su ba shi yasa duk wani ɗabi'a mai kyau manzon Allah ya kure shi domin ya cika ɗabi'u masu girma ma'ana suna da gibi da an kawo su daga ciki to zai kawo mafi yawan kuma ya cika shi su wannan hadisin hakim ya fitar da shi a mustadrak al-imam al-albani kuma ya inganta wannan hadisi a cikin silsilatul ahadith as-sahiha hadisi mai lamba 45 kamar yadda ya kawo a ƙasa kenan qala anas anas bin malik Allah ya kara masa yarda duk lokacin da za a yi maganar ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ana rawaitowa ne daga wanda suka zauna da shi shi za ka je da ka ji na Aisha sai dai ka ji Anas bin Malik wasu kaɗan daga cikin sabai wanda suka lizimce shi to su ne za ka ji suna rawaito irin wannan domin na Aisha matarsa ce sannan Anas bin Malik wanda ya masa hidima ne har yarsu yana gidansa a gidan annabta ya taso har ya balaga to Anas dan Malik yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya fi dukkanin mutane kyawun ɗabi'a babu wani mutum da yake shi kyakkyawar ɗabi'a sallallahu alaihi wasallam in ji Anas bin Malik domin Anas ai mun sha faɗa ne yake cewa yayi masa hidima na shekara goma amma bai taɓa ce masa me yasa kai kaza ba saboda bai yi kaza din ba bai taɓa ce masa me yasa baka yi kaza ba saboda ya saboda yayi haka baya baya zargin ko abinci ya dauko sai abincin ya bare a hanya sai manzon Allah ya ce ai komai yana da ajali ajalinsa ne ne yanzu Anas hankalinsa ya tashi amma sai ya ji an gaya masa wannan kalma wani Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu misluhu akwai irin wannan asar din na Anas bin Malik an rawaito daga Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda wa kana fi ma zakarahu al-muhaqqiqun yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin abin da masu haƙaƙa ilimi suka tabbatar masu tahkikin ilimi suka ce ai majbulan alaiha manzon Allah sallallahu an ɗabi'antar da shi akan waɗannan ɗabi'un ba koyan su ya a wajen wani ba ba zuwa ya ringa yin rihazal har ya iya su ba mun gane ma'ana an ɗabi'antar da shi ne akan waɗannan ɗabi'un sallallahu alaihi wasallam fi asli khilqatihi a cikin asalin halittarsa wa awwal fitrati da farkon halittarsa sallallahu alaihi wasallam haka aka ɗabi'antar da shi Kisa tun yana yaro za mu zo mu ji ko nan gaba an ga yadda ɗabi'unsa suke sallallahu alaihi sallam lam tahsul lahu biktisab bai same su ba saboda nema ba neman su yi ba wani zaka ga yana da ɗabi'u marasa kyau ya je can a hantare shi ya je can a zage shi sai ya zauna wa kansa a launar da oke yanzu bari in canja sai ya ringa zuwa inda ake karatu ya ringa zuwa wajen manyan mutane masu hikima yana tambayin su ana ce mishi ai kaza da kyau kaza yana ta training har ya iya har ya canja ɗabi'unsa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane alqadi yake ta sun tahsul lahu ba neman siye ba haka aka halicce shi da su wala riyadatin ba wai wato ainihin motsa jiki. abin nan ya ringa ba training ya ringa har ya koye su ba a illa bi judin ilahiyin kawai ya same su ne da kyauta ta ilahantaka mana Allah ne ba shi kyautunsu wa khususiyya rabbaniyya da kuma wata keɓancewa ce ta rabbaniyya wadda daga ubangiji subhanahu wataala take wannan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam sai imam al-qadi ya da yace wa hakaza li sa'iril anbiya hakanan ma al'amarin yake ga sauran annabawa sun taso tun suna kanana da ɗabi'u masu kyau an halicce su da kuma ɗabi'un ba wai koya suka yi ba mun gane to ka kenan in sauran annabawa suna da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine min babi aula tunda shine shugaban su sallallahu alaihi wasallam al-imam yake cewa man tsala asiyarahum siyar jam'u sira kenan ko duk wanda ya leƙa ya karanta tarihin annabawan da siransu mundu ba tun suna yara ƙanana ila mab'athihim har zuwa lokacin da aka aiko su in suka kai shekara arba'in a fara musu wahayi ka zalika zai tabbatar da wannan duk annaba in ka karanta tarihin su suna ƙanana to zaka ga wani abu wanda yake nuna su daban ne tun suna ƙanana suna da ɗabi'u masu kyau kama urifa kamar yadda aka sani aka karanta min hali isa daga halin annabi isa tun yana yaro ko annabi isa tun yana yaro aka ce da ya je ana koya mishi karatu in malamin ya ce alif shi kuma sai ya ce ba in aka koya mishi ɗayan sai ya faɗi gaban misali in za a koya mishi abc din aka ce a sai ya ce b sai malamin ya ce wani irin ɗalibi ne wannan in aka ce c sai ya ce d <laughs> har a je ƙarshe misali to kaga wannan wani abu ne tun suna yara Allah ke ba su wani ilimi na musamman ma'ana da ka fara koya mishi abu sai ya gane hanyar da ka dosa saboda aka sai ce kamar yadda aka sani a halin annabi isa wa Musa da annabi Musa alaihi salam tun yana yaro ƙarami ko kamar yadda zamu zo mu ce wa Yahya da annabi Yahya alaihi salam wa Sulaiman da annabi Sulaiman alaihi salam wa ghairihim da ma wasun su alaihi salam amincin Allah ya tabbata a gare su yace bal ghurizat fihim hadhihi al akhlaq an dasa wannan ɗabi'un ne a cikin su fil jibilla tun a halittarsu tun lokacin da aka yi jibillansu wa udi'u al-ilma an ajiye musu ilimi wal hikmata da hikima fil fitrati tun suna tun a ɗabi'ar halittarsu an ajiye musu wannan ma'ana fil fitra ay fil khilqa a cikin halittarsu qala Allah ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya faɗa dangane da annabi Yahaya ya kawo annabawan ya jera su to duk zai dan kawo bayani akan su ɗaya bayan ɗaya dangane da haƙƙin annabi ya Allah yake cewa wa atina wal hukma sabiyya mun ba shi hukunci yana ɗan yaro ƙarami sabi yana ƙaramin yaro in an ce sabi da larabci ƙaramin yaro aka ba shi hukuma hukima ya ya ya kudur kitaba bi kowa ko wa atinahu al hukma sabiyya suratu maryam qala nufassirun malaman tafsiri suka ce in ji imam al-qadi tunda imam al-qadi gogaggen malami ne yana da ilimin hadisi yana da ilimin tafsiri duk abin da ya kawo maka sai ya kawo maka hujja to malaman tafsiri suka ce atallahu yahya al-ilma Allah ya ba annabi haya ilimi bi kitabillah da littafin Allah a taura kenan ko wanda shi sai karanta a lokacin fi hali sibahu a cikin halin yarintarsa yana karamin yaro shine ma'anan wa atinahu me al sabiya suna fassara wannan wa atinahu al-hukma sabiya mun bashi hukunci yana yaro ma'ana Allah ya bashi ilimin littafin at-taura ko wanda aka saukar ba aka saukar annabi Musa ko tun yana karami wa mamari ma'amar ma'amar yake cewa kana ibn sanatayn aw thalas tun yana ɗan shekara biyu ko uku ne Allah ya bashi hukunci Allah ya bashi sanin ilim tun yana ɗan shekara biyu ko uku fa qala lahu sibyan sai ƙananan yara abokanan shi suka ce da shi lima la abu me yasa baka wasa tare da mu ta wasa in ji yara fa qala sai annabin Allah annabi ya yace musu alil laibi khuliqtu domin ah, yanzu saboda wasa aka halice ni har zan yi wasa da ku ma'ana ai ba don wasa aka halicce ni in je ne wasa da ku ai na bata lokaci shine ma'ana alil bi khuliqtu in saboda wasa aka halicce ni ne ma'ana ba don wasa aka halicce ni saboda ku je ku wasan ku ni ba zan yi wasan ba kaga tun yana yaro an kyamatar masa wato ainihin bata lokaci a cikin abin da ba shi da amfani wakila aka ce fi kaulihi ta'ala a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surata Ali Imran musaddiqan bi kalimatin min Allah lokacin da aka yi wa annabi Zakariya albishir da samun annabi yaya sai aka siffanta ɗabi'unsa ko aka ce ko aka ce wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin sai kita musaddiqan bi kalmatin min farkon ayan ne annabi yayan zai zama mai gaskata kalmomin Allah halin kasancewarsa mai gaskata kalmomin Allah sannan aka ce wa sayyidan shugaba ne wa hasuran mutum ne wanda baya da sha'awan mata ko baya zai ke musu yana da kamewa wa nabiyyan min salihin kuma wani annabi ne daga cikin mutanen kirki to ma'anan musaddiqan mai gaskata kalmomin Allah wasu malamai suka ce ai saddaqa yahaya bi isa annabi yahaya ya gaskata annabi isa wa huwa ibn salasi sun yana ɗan shekara uku domin sun yi zamani tare ko sun yi zamani tare Ƴan uwan juna ne ma tun yana ɗan shekara uku fa shahida lahu sai ya yi shaida a kansa annahu kalimatul lahi wa ruhuhu cewa annabi isa kalman Allah ne kuma ruhin Allah ne subhanahu wa ta'ala wakila wasu malamai suka ce ai saddaqahu kai ya ma gaskata shi huwa fi batni ummi yana cikin mahaifiyarsa fa kanat ummu yahaya mahaifiyar yahaya sai ta kasance tana cewa taqulu li maryam tana cewa na maryam mahaifiyar annabi isa inni ajidu ma fi batni ina jin abin da ke cikin ciki na yasjudu li ma fi batni yana gaisar da abin da ke cikin ki yana masa sujjada tahiyatan law saboda gaishe shi duka wannan ana kiransu isra'iliyat abin da zaka ga malaman tafsiri suna kawowa ko abin da aka rawaito daga littafin bani isra'il bana ba za a ta su ba kuma ba za a menene ba ba za a gaskata ba misali eh, um, abin da ya dace da abin da ke cikin shari'a mutu dama wannan gaskiya ne ɗari bisa ɗari abin da ya ci karo da abin da ke cikin shari'a mutu wannan ba za a gaskata shi ba amma abin da aka samu ba a samu abin da ya gaskata shi ba ba a samu abin da ya ta shi dole kuma a yarda da shi ko da ba a yarda da shi ɗari bisa ɗari ba ko sai dai kai mu ce amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum ba za a ta shi ba mun gane ko to kaga wannan ke wannan kuma abu ne mai sauki Allah ya yi abin mamakin da ya fi haka ma to kaga wannan dangane da annabi ya kenan tun yana karami shi ma kenan kaga Allah ya kinsa masa me ya kinsa masa ah, ilimi ya kinsa masa shari'a ya kinsa masa kuma sanin ya kamata to kaga kenan alqadi iyad da ya kawo magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake sai gwada maka ba ma iya manzon Allah sauran annabawan ma da basu kai shi daraja ba ga yanda suka taso sai ya ce dukkanin annabawa ma haka suke sun taso da wani irin yanayi na ban mamaki da wani irin kariya da isma daga Allah subhanahu wataala tun a ƙuruciyarsu in zai magana akan annabi isa kuma to waƙad nassallahu ta'ala lalle Allah subhanahu wataala ya nassanta ya bayar da nassi a cikin alkur'ani ala kalami isa a bisa annabi isa cewa ya yi magana li ummihi ga mahaifiyarsa inda wiladatiha lokacin da za ta haife shi inda wiladatiha iyahu lokacin da za ta haife shi bi qawlihi la yace da ita la hazani kada ki damu kada ki ji haushi ma'ana kada ki ji haushi Allah ya da haihuwar da zaki mu alkhairi ala qira'ati man qara'a wannan fa tafsirin kuma an same shi ne a bisa in aka karanta da kira'ar wanda ya karanta man tahta domin akwai masu karantawa fanadaha man tahta wanda yake karkashin ta sai ya kira ta ma'ana annabi isan kenan wasu na karanta fanadaha min tahtiha sai ya kira ta daga ƙarƙashin ta mana ita tana can saman dutse jibrilu kuma yana ƙasa sai ya kira ta daga ƙasa yana mata magana Allah ta hazani ko kada ki zamu kada ki ji samu damuwa qad ja'ala rabbuki taki sariya to Allah ta hazani din nan wanda suka karanta da manta ta ta suka ce suna nufin annabi Isa ne a cikin Qur'a kuma akwai wanda ya karanta alqadi ya ba kasa gashi nan ya kawo wanda suka karanta din kaman da yake cewa imamul al-bagawi ya ce abu jafar da nafi wa al-madani da hamza da kisa'i da hafsu sun karanta bi kasril mim watta ai min tajiya wanda shi muka fi sani ma'anansa shine na da jibrilu maryama ko malaka jibril ya kira na maryam karkashin ta bi an kanat maryam ala akma tana can saman dutse wa kana jibrilu ta tal akma shi kuma yana kasa wa qara al akharun wasu suka karanta bi fatihil mim ina karanta sharhin kasa ne watta da fatahanta ai man tata wal muradu abinda ake nufi jibrilu shine malaka jibrilu inda ibn abbas haka abdullahi bin abbas ya fassara yace ai abu jibril ake ne wasu suddi da dalibinsa wa da shi ma abdullahi bin abbas wa dhahak shi ma tabi'in wa inda mujahid wal hasan al basri kuma al muradu abinda suke nufi isa lamma kharaja min batin ummi sai al qadi ya yi riko da wannan fassaran sai ya sa a cikin littafinsa ma'ana a cikin malamai akwai wanda suka fassara abinda ake nufi da manta ta shi da annabi isan lokacin da mahaifiyar shi ta haife shi ya mata magana yake ce mata la tazani Allah ta hazani kada ki samu damu kar ja'ala rabbuki taki sariya wa ala qawli man qala innal munadi isa ko a bisa zancen wanda yace wanda yayi wannan kiran shine annabi isa alaihi salam to wannan shine adalci na ilimi da kuma amana ta ilimi idan ka zo zaka bayanin wani bayani to sai ka faɗi dukkanin zancen ko da ka zabi zancen da ba shine yafi shahara ba to sai ka faɗi sauran ma wannan ga masu ilimi sosai kuma suna tuna haɗuwa da Allah subhanahu wataala kamar yadda al-Imam al-Qadi Iyad yayi anan gurin to kaga kenan annabi isa tun yana karami mun ji wa nassa ala kalami fi madihi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani yanda annabi isa ya yi magana fi madi a cikin sa na goyo ko fa qala yace inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya dan jinjiri yana magana yace ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi shine me injila ko wa ja'alani nabiyya kuma ya sanya ni annabi ne ma'ana lokacin da suka zo suna tuhumar mahaifiyarsa ko ya aina kika samu da kuma baki da miji ba mu taba ganin kin yi aure ba mun san ki baki da aiki sai ibada kai baiwar Allah ce hankalin ta ya tashi sai ɗanta ya kwace ta jirin da yake sai ki ta ta ku tambaye shi ma suke cewa za mu tambayi za mu tambayi yaro karami yana cikin abin nan yana cikin tsumman goyo sai ya amsa ya ce inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya ni bawan Allah ne Allah ya bani littafin nan na injila sannan ya sanya ni daga cikin annaba sai suka zama turus yahudawa sai suka mishi hasada ko ko yahudawa sai suka hasada ya kama su mutanen mutanen nan ko sai suka yi mishi hasada tun lokacin suke bibiyan shi sai sun kashe shi har Allah ya dauke shi ba samu daman kashe shi shi sa har yanzu ba yahude in kana kiristanci ya fi jin haushin kama kila akan musulmi kawai su kiristocin ba sani bane ba shi ba yahude suna kiran ma kiristoci ne masu bautan gumaka idol worshipers haka suke kiransu wallahi da gaske nake ga ku bincika za ku samu da kirista ya san kiyayyen da yahudawa suke masa to da ya taya musulmi abin da yake faruwa a Palestine domin shi ba yahude kyaman su yake yi kyaman su yake saboda suna da annabi Isa misali ba su sani bane ba to dama an siffanta su da jahilci kuma jahilcin yana nan yana bin sarin su kiristoci shi ba yahude kyaman su yake baya in bacin din su shiga addinin sa ba ma ya so ba yahude ka taɓa yin ba yahude akwai yana preaching wai shiga addinin shi a'a bai yarda wani yana da kiman da zai iya shiga addini <laughs> ne Yahuda ba ma sai suka ce nanu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne ƴaƴan Allah kuma mu ne Allah ya fi so sun fi kowa in suka ci kuɗinka kai balarabe ko wani ka ba su bashi ko aja suka kashe suka ce ba ba zunubi a wajen Allah har yanzu haka ɗabi'a su fi in aka kashe ta da a kashe musu mutum ɗaya gwanda a kashe wata ƙabila ko wace iri ce ko wasu mutane ko sun kai miliyan nawa haka ɗabi'ansu suke saboda haka kiristoci suna yaudaran kansu idan suna tsammanin wai yahudawa suna tare da su wallahi rashin sani ne sai suke haka saboda haka su suka daga wannan lokacin suka kokarin me hallaka wato ainihin annabi isa alaihi salam har allah subhanahu ta'ala ya ɗauke shi su kuma e, masu cross suka samu wannan mutumin da yahudawa suka kashe wanda aka sanya mishi kamar me annabi isa sai suka kawai suka ci gaba da bauta mishi saboda su. shi yasa yahudawa suka kira su masu bautan gunki haka ne kuma haka ne cross ai ake bauta haka ai gunki ne shi yasa Allah ya ce ah, lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam annabi daud ya la'ance su annabi isa ma ya la'ance su zalika bima asaw wa kanu ya'tadun saboda ka la'ana din su take yi shi yasa suka tarwatse a duniya suka tarwatse suka tarwatse su wa qattanahum fil ardi umama suka har ya zama cewa an kasa samun wanda zai karɓe su ma ya ba su ƙasa babu babu sai aka za ka ƙirƙiran musu wuri aka ɗan makala su a nan kusa da larabawa a zirin gaza ko abin ya zama fitina gashi na ana ta fama harin suka ta matsar da masu ƙasan suna ta yawa. yan kama wuri zauna ko to wannan shine fa saboda haka kaga annabi isa cin yana ɗan jariri wato ainihin yayi magana wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa dangane da annabi Suleiman domin ai ya ruwan annabawan a baya ko shine ke kawo su ɗaya bayan ɗaya kuma fa fahamna ha Suleiman wa kullan atayna hukman wa ilma take sai muka fahimtar da annabi Suleiman wannan hukuncin dukkanin su da annabi Suleiman da mahaifinsa annabi Dawud mun ba su hukunci mun ba su kuma ilimi da annabta dukkanin su annabawa ne ma'ana dan annabi Suleiman ya fahimci wani abu wanda mahaifinsa annabi Dawud ya fahimta ba baya koyar annabi Dawud da annabi ne baya koyar da kuma annabi Dawud da mahaifi ne ga annabi Suleiman wannan kuma ya faru ne a cikin ah, asalin kissar ta faru a kissar ah, masu gona ko hmm. ne idan na fashar fihi ko ah, ghanamul qawm ko kunna li hukmihim shahidin ko wani wasu masu kiwo suka zo cikin dare dabbobin su suka afkawa mai wani mai gona ko suka cinye suka yi barna to shi mai gonan ya kawo ƙara wajen annabi dawud alaihi salam annabi dawo da sai hukunci akan cewa dabbobin wayannan tumakin da awakin a ba mai ba mai gonan shikenan ya zama kamar an bashi iyan abin da aka barnata mishi to da suka fito daga wajen shi annabi Sulaimanu yana waje sai ya tambaye su wani hukunci mahaifina ya muku sai suka ce gashi gashi sai annabi Sulaimanu ya ce ku jira ni sai ya shiga wajen mahaifinsa annabi Dawud ya gaishe shi ya ce ya annabin Allah eh, ga hukuncin da na ji kai musu amma da a ce ina da ra'ayi da ya ce me ra'ayin ka ce ani ina ganin abin da ya kamata a yi shine a ɗauki dabbobin a bawa mai gonan ya ci gaba da kula da su yana shan nonon su in suka haifu ma zai amfani da 'ya'yan su kuma waɗanda suka barna a gonan a ba su gonan su yi shuka su raya ta har sai ta kai munzalin eh, lokacin da aka yi musu barnan sai a karbi gonan a ba mai gona a karbi dabbobi a ba masu dabbobi sai baban ya ce to ni ma na fiyar da wannan hukuncin ji annabi dawud alaihi salam saboda haka annabi sulaiman sai ya fito sai ya musu wannan hukuncin to shi ne Allah ya ce hamna ha Suleiman. ko eh eh sai muka fahimtar da Annabi Suleiman abin da yafi zama daidai amma fa Allah sai ce don kada abin da sai ce wa kullan na hukman wa ilma dukkan su su biyun nan mun ba su hukunci da ilimi to Annabi Suleiman lokacin da wannan abin yaro karami ne shi ko sun ce shekaran shi 12 sun ce 14 karamin yaro to kaga a kankantansu a matsayin su na annabawa da irin hankalin da Allah yake ba su har ma ya hukuncin da ma ya fi zama daidai fiye da yadda wallahu alam mahaifinsa ya yi annabi dawud alaihi salam mun gane to wannan shine asalin ayar wa qad zukira min hukmi sulaiman an ambata daga hukuncin annabi sulaiman wa huwa sabiyun yana yaro karami yal abu yana wasa fi qadiyatil marjuma a cikin qadiyar matan nan da ake so da a jefe ta ko eh marjuma wato ainihin wata mata ce da wasu mutane suka neme ta kyakkyawa ce suka neme ta da alfasha ta ƙi har su hudu suka ce tun da ta ƙi abin da za mu mata sharri mu ce ta yi zina da suka mata sharri suka ce ta yi zina aka zo wajen annabi dawud alaihi salam aka nemi shaidu hudu suka suka ba da shaida kuma ƙarya suke mata zuwa ne kasu an daɗe ana shaidanci saboda haka sai annabi dawud ya ce tun da an samu shaida hudu a je a jefe ta to sai annabi Sulemanu ya zo ya ce a'a yana so a sake dan bincike a kai sai baban ya ce me kake so ka ce ina so da Allah mutane ina so in zauna da su ɗaya bayan ɗaya saboda haka da ya kira su ya tambaye su akan akan abun sai bakin su ya saba dukansu wannan ya ce wani abu daban wancan ma ya ce wani abu daban wannan ma ya ce wani abu daban sai aka kira su ɗaya daban-daban sai dawo ya gaya annabi dawo daga abin da suka yi saboda haka sai su din aka musu bulala matar kuma aka tabbatar mata da cewa eh, mutuncinta yana nan ba ta taɓa yin wannan ba irin wannan barnan ba mun gane ko to duka dai wannan wannan ma shi ma annabi Sulaiman yayi wannan abun wato ainihin yana wato ainihin yana yana yaro karami sai suke sabani kaga sai haddin ya tafi ga barinta su kuma ya tafi kansu haddin ko ita kuma aka sarar mata da haddi kuma mutuncinta ya dawo cikin al'umma to wannan ya yi hukuncin wa huwa sabiyun fi qadiyati marjuma qadiyan macen da aka jefe wa fi qissati sabiyi kai a cikin kissan ma yaro karamin nan maktada bihi Dawudu, abu akwai abin da annabi dawud da yi koyi da annabi sulaimanu da shi duk da cewa shi mahaifinsa ne shi kuma kisan karamin yaro shi ma dai an kawo shi ibn kasir ya kawo da malaman tafsiri a cikin dai suratul anbiya din cewa wasu mata sun fita sun je bayan gari ko wajen ɗebo kayan abinci ne ko menene su biyu sai kirkece sun aje yaran su ƙanana suna wasa suna da yaran da suke goyo sai kirkece zo ya tafi da ɗaya ko kirkece kura kenan azib ne kirkece da Hausa ko sai ya tafi da ɗaya ya cinye shi da suka dawo sai ɗaya sai suka yi fada cewa wannan ai ɗanki ne aka tafi da shi wannan ɗin na wani sai zan fada a tsakanin saboda haka da suka jojin annabi Dawud alaihi salam sai hukunci akan cewa ita babbar mafi shekarun ɗan nata ne ita karamar ta ya haƙuri saboda wani na da ya gani ko kuma wani abu da ya fahimta daga cikin maganar babbar da ƙarama da suka fito suka haɗu da annabi sallallahu sai ce wani hukunci babana ya muku ya suka faɗa sai ce ku kawo yaron ni zan muku wani hukuncin da ya fi wannan sai sa aka kawo masa takobi ya ce bari in yanka shi bari in raba muku shi biyu sai ku raba ai ya fi dacewa sai sai sai karama ta ce a ah, danta ne ku bata a bata danta ne kar a raba dan Allah kar a raba shi saboda shi ta fi shi ta san zafin haihuwa saboda ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan naki ne ke da shi kar a yanka shi sai aka canja hukuncin sai aka bata domin ta san inda aka kashe shi duk sun rasa amma in yana rayan komin daren dadewa zai dawo wajen ta cewa danta ne saboda haka sai ta ce kar a kashe shi a barwa babbar ita ta bari a bar mata ɗanta ne sai annabi sallallahu alaihi ya fahimci cewa ashe babbar ƙarya take yi kura ya tafi da ɗanta ne ita wannan ɗan na ƙaramar ne saboda haka sai ya ɗauki ɗan sai ya ba ƙarama babansa kuma ya koyi da shi a cikin wannan hikima ɗin shi ne alƙadi ya yake cewa fi qissati sabi maktada bihi Dawudu abuhu alaihi salam annabi Dawudu ya yi koyi da ɗansa annabi suleiman to duka wannan yana yaro ƙarami abin ya faru wa qala tabari babban malamin tafsira al-imam tabari yace inna umrahu yace haƙiƙa shekarun annabi Suleiman hina utiyal mulka lokacin da aka ba shi mulki isna ashara aman shekara goma sha biyu ne mana yana yaro karin bai balaga ba mun gane ko to kaga duka wannan yana gwada mana yanda annabawa suka taso da me suka taso da hazaƙa, kuma suka taso da abubuwa na ban mamaki tun suna ƙanana kuma suka taso da ilimi da wani baiwa na Allah subhanahu wa ta'ala annabawa sauran maballantana kuma shugabansu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana alqadi iyad ya kawo wannan dan ya kafa maka hujja akan cewa ba wai akan annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara irin wannan sauran annabawan ma haka suke illa iyaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa duk abin da ma ba su da shi ya ƙara ɗoriya akan abin da suke da shi sallallahu alaihi wasallam yace wa kazalika qissatu Musa ma a fir'auna wa akhdahu bi lihiyatihi wa huwa tiflun haka nan ma kisa annabi Musa da Fir'auna lokacin da annabi Musa ya lilo da gemun Fir'auna lokacin annabi Musa yana dan yaro dan dif domin a gidan shi girma ko annabi Musa Fir'auna ya yi ta kashe yara kanana ko tunda ya ji an ce za a haifi namiji a cikin bani Isra'ila wanda zai zo ya gagare shi sai ya sa duk matar da ta haihu sai me sai a kashe in dai namiji ne sai a kashe dan kawai saboda kaji zalunci babu wanda ma zai tashi namiji ballantana ya kwace mulkinsa ya yi amfani da fawa na mulki dogarai suna ta yawo da dss da kuɓa da kowa duk wata mace mai ciki sai a sa dss su ringa duba ta idan da ta haihu sai a kwace yaron in dai namiji ne sai a kashe shi firawuna ya jima yana shaɗanci ba shekaran shi ɗari hudu da wani ba duniya ya daɗe amma duk a banza duk a cikin ɓarna shekara ɗari hudu allah ya raya shi sama da haka ma malamai suka ce to yayi ta wannan shi kuma annan musa da aka haife shi sai Allah ya sa ma a gidan shi ma ya taso a gidan fir'aunin nan aka ringa ba shi abinci a asiya ta kula da shi har ya taso ka duba ikon Allah Allah yanzu na mishi shine mai mulki domin ita asiya da aka kawo shi ta ga annan musa ta ce ka ina son yaron nan shi kuma tsinto shi aka ko mahaifiyar shi ta ji tsoro kara dauke shi cikin dare ta sa aka je aka sa shi a cikin abin nan menene tabut dan akwati ta tafi da shi a ruwa masu ɗiban ruwan gidan fir'auna da suka je ne ko menene suka tsinto shi suka kawo shi a ce ai wannan to ba ɗan ƙasan nan bane shi saboda haka na hasiya ta ce karka yanka shi ai ba a garin na aka haife shi kuma ina son shi ina ganin yaron ma na ga ina son shi wallahi me ne ke cewa ne ah, la taqtulu sa an yanfa'ana karka kashe shi ba ma ya amfane mu aw nattakhidhu walada ko kuma rike shi da ba mu la yash'urun ba su ba shikenan sai matar shi ta yi kwambinsin din shi sai to shikenan sai ki kula da shi tun da kin je dai ba dan garin nan bane kuma zai iya amfana mu shikenan to kaga sai ya girma a gaban fir'auna shi yasa wani mai hikima yake cewa ah, ah, idan almar'u lam yukhlaq ah, menene lam yukhlaq menene min yace idan mutum ba a halicce shi tun fil azal a matsayin mutumin kirki ba to shikenan duk wanda ya faɗar khaba man rabba wa khaba mu'ammal wanda ya rene shi ma ya taɓe wanda yake burin ya zo mutumin kirki ma ya taɓe in dai daman ba a halicci mutumin kirki bane sai ce fa musa allazi rabbahu fir'aun mursalu wa musa allazi rabbahu menene wa musa allazi rabbahu yawwa musa samir sai ce musan da annabi musa fir'auna ya rena ya zama manzo saboda Allah dama ya halicce shi tun fil azal sai zama mutumin kirki Musan kuma da annan Musa ne ya raine shi Musa Samiri shi kuma ya zama kafiri saboda dama tun asali ba a rubuta masa shari'a ba misali to kaga wannan ya girma a gidan wanda ya fi kowa jabberanci amma ya zama mursali a cikin annaba ma'urul azumi na rusul to saboda haka annabi Musa ya taso a gidan Fir'auna kamar yadda muka sani matarsa Asiya mutune ne kirki ce baiwa Allah ce mai tsoron Allah haka Allah kuma ya jarrabe ta da irin wannan mujijabberi wanda tun a duniya Allah ya bamu mu labara Qur'ani ya mata albishir da aljanna ko menene ah, me ayar ma ah, wa daraba Allah masalan lil asr alladhina amanu murata fir'auna ko idh qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin Allah kuma ya amsa mata to saboda haka ah, wataran yara suna wasa fir'auna yana wasa da shi annabi Musa sai ya dan yi masa ya yi lilo da gemunsa da fir'auna jirgin mutum ne to irin zafin da fir'auna ya ji wasu sun ce sai da ya fitar da iska ce wannan yaron ba normal yaro bane ce wannan yaron ba normal bane sai ya ce matarsa mun ce mu kashe yaron nan kin kiyar da saboda haka a kawo shi yasa dogara a kawo shi a yanka shi sai ta ce mm normal yaro ne ba shi da wayo yadda ka san sauran yara ba su da wayo shi ma haka yake amma bari mu baka wani abu kafin ka kashe shi ka yi wani abu ka ɗauko garwashin wuta ko da kuma dabino ka bashi ya zaɓa in ya zaɓi dabino to ba normal yaro bane ka kace shi in ya zaɓi garwashin wuta kuma normal yaro ne shi annan musa ko sai zaɓi garwashin wuta sai fir'auna ya rabu da shi eh, Allah ya taimake ta da ita ma ta tafi to kaga wannan haka abin ya faru to shine alqadi ya zaki cewa ga kissan ma annabi Musa tun yana karami yanda Allah ya kin sami shi abubuwa annabi Musa alaihi salam yanda yake ko eh, yanda yana daga cikin annabawan da suka fi shan wahala ko domin Allah ya dace da mafi jabberi mafi bala'i sannan ga karuna wanda dan uwansa ne ma ga hamana duka waɗannan mutanen yayi fama da yayi fama da bani Isra'ila sun bashi wahala la ilaha illallah sun nemi kashe shi ma ko eh fir'auna yana neman shi su ma suna neman kashe shi idan ka karanta qur'ani ka kalli kissosin annabi Musa alaihi salam zaka tausaya ne shi Isa malamai suka ce yana daga cikin sakawa da Allah ya mishi ma aka fi ambata musu a Qur'ani fiye da kowa. Babu annabin da aka ambata a Qur'ani a sunansa baro-baro kamar annab Musa alaihi salam babu shi. ban banda manzon Allah sallallahu alaihi da shi ake ba labarin Qur'ani. Auhaina ilaika kaza kaza lamirin shi yana ta zuwa amma wani annabi ka ji sunansa a cikin Qur'ani da wuya ka samu wani izifi wanda babu sunan annab Musa a ciki. a wasu asurorin ma za ka samu a cikin shafi ɗaya suka samu sunan sunansa uku hudu biyar kamar suratu taha suratul ah, irin su arab da sauransu saboda ya sha wahala da mutanen nan sun ba shi wahala sun ba shi har suka kore shi ma daga misiran ma gaba ɗaya ma suka kore shi ba shi da ko sisi bai ɗau kayan shi ba bai ɗau abincin shi ba ya yi gudu da rayuwarsa wani ya zo ya ce masa fa khuruj ya laka minan nasi ka fita ka bar garin nan na ci fir'auna yana mitin akan kawai su zo su kashe ka su huta ma ko liyaqtulu ka zan su kashi fakhruj ka fita ka bar garin nan eh, menene ne yalaka kamar nas ina maka nasiya annabi Musa kuma sai karbi nasiya bisa malamai suka ce wannan ba giba bane idan ka ji wani mutum ana mikin za a cutar da shi sai ke so ka gaya masa to ba cin nama bane ba wannan nasiha kai masa saboda wannan aya saboda haka annabi Musa sai bar Misra ya ka hanya fa kharaja min hami khaifan yatarakkab ya fita yana jin tsoro kuma yana ta kaffa kaffa kada ma a kama shi da ya bar inda mulkin fir'auna yake ya je boda da madiyana sai ya ce rabbi na jini min alqawmi zalimi Allah ka tsayar da daga mutane a zalimi ya shiga cikin madiyana bai kwana da kwanaki ba abinci ba abin sha ba takalmi ba kaza babu babu ba iyaka da ya zo ya zauna a gindin bishiya sai ya ce me rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah ni mabukaci ne dangane da abin da zaka saukar min na alkhairi wata sabon rayuwa zai fara to fa shine Allah ya kawo waɗannan yan matan da suka suka shayar da me dabbobin su ya ga ana ta shayar da dabbobi sun koma gefe Ya'yan wani bawan Allah mutumin kirki sai da aka gama shayar da dabbobi sai Annabi Musa zai ce musu ya na ganku a gefe ba za ku iya shayar su to wallahi babun mu tsoho ne ba namiji kuma a gidan mu ba mu son mutum mutsutsu da maza mu mata ne saboda haka sai kowa ya gama shayar da dabbobin su sai mu zo mu shayar da namu Annabi Musa sai je karbi guga gugan da mutane kamar arba'in suke dagawa kawai ya daga shi da hannu ɗaya ya ringa jawo ruwa yana ba su ya ringa zuwa musu dabbobin su suka sha ya taimake su ba tare da ya san su bai tambaye su komai ba to abin ya burge suka ba babansu labari har karshe ya zama da annabi annabi Musa ya auri ɗaya daga cikin su haka amma sai da ya aikin shekara nawa <laughs> takwas aka ce in yi cika na goma bayan ta ashirin fa min indik kaga wannan sadaki ya yi tsada da yawa shekara takwas ya yana baban aiki yace in ka cika goma ma sai annabi Musa ya cika mishi shekara goma wai shine sadakin kaga anan mata ya kamata su gane ashe ya kamata a ringa ba su sadaki mai kauri to da da aka bashi matar zai dawo misran a hanya ne Allah ya bashi annabta hanya bayan wannan wahalar da ya sha sai Allah ya bashi annabta din yana tare da matar tasa ya sake dawa maya kuma da su mutanen fir'auna sabon bayani kenan ya gudu da yanzu kuma ya dawo an aiko shi a matsayin manzo ya kira fir'auna ya zai musulunta sabon aiki kenan to haka <laughs> haka yake shan wahalar eh haka yake shan wahalar zuwa annabi Isa alaihi annabi Musa alaihi salam to shi sa annabi alqadi ya ce ga kissan sama akwai wannan abu mu ci gaba muna da time ko ko lokaci ya tafi na'am to wa qala mufassirun malaman tafsiri sun faɗa fi qaulihi ta'ala a cikin faɗin Allah madaukakin sarki a kisan annabi Ibrahim kuma wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qabl hakika mun ba annabi ibrahim shiriyarsa da hankalinsa da dacewarsa min qablu mana tun yana dan karamin yaro wa kunna bihi alimin mun kasance muna sane da shi malai suka ce ai hadainahu mun shiryar da shi saghiran yana yaro karami yana dan karamin yaro mai shekara goma sha uku da makamancin haka qala hu mujahid mujahid ne faɗi wannan wa ghairu da wannan wannan mujahid malaman tafsiri ne wanda suke shahararru a cikin tabi'ai wa qala ibn ata istafahu ai Allah ya zaɓe shi qabla ibda'i khalqi tun kafin ma wato ainihin ya bayyana halittarsa wa qala wasu malamai suka ce lamma wulida ibrahim lokacin da aka haifi annabi ibrahim alaihi salam ba sallahu ta'ala ilaihi malakan Allah ya aiko masa wani mala'ika ya amuruhu anillahi yana bashi umarni daga Allah subhanahu ta'ala an ya arifahu ya san Allah bi kalbihi da zuciyarsa shi sa an ambace shi yana daga cikin awwabin masu ambaton Allah wa yadhkuru ya ringa ambatan sa bi lisani da harshen sa fa qala sai ki ce qad fa'alta na aikata wa lam yaqul af'al bai ce zan aikata ba fa zalika rushdu to wannan shine rushdin da aka faɗa a cikin ayar wal qad atina ibrahima me rushdahu haka wannan ibnu ata haka ya kawo wannan bayani to kaga wannan shi ma tun yana karami wakil wasu malai suka ce inna ilqa ibrahim hakika jefa annabi ibrahim alayhi salam fin nari a cikin wuta wa mihnatahu da kuma jarrabarsa da aka yi akan ɗansa da za a yanka da sauran abubuwan jarraban da Allah ya bashi ya cika su har Allah ya bi shi a cikin bakara kanat wannan duk sun kasance ne wa huwa ibnu 16 sana dan shekara 16 karamin yaro bai karasa balaga ba har Allah ya bashi wannan hankalin kar ku manta ba me ya jawo aka jefa shi a cikin wuta shine ya ce iyayensa da sauran kafirin garin su daina bautawa gumaka har ma ya musu amfani da common sense in ba ku yarda da ayoyi ba da doga common sense da suka tafi bayan gari ya zo ya sassara su ya ɗauki gacirin ya ajiye ya rataya a jikin babban ko in suka zo su ce babban ne ya aikata haka suka ce to ai ya za a yi mu tambayi babban ai ka san waɗannan ba sa magana sai ce yanzu za ku ringa bautawa abin da baya ji kuma baya gani uffin lakum lima ta'buduna min dunillah afala taqilun ba za ku yi hankalta ba tunda kuma nan sun kasa kare kansu ma daga wanda zai sassare su wannan ya amfani da common sense yana dan karamin yaro suka ce ma yana shekara goma sha uku to har aka jefa shi a cikin wutan nan ma da maganan abin nan jarrabawa da sauransu yana dan shekara goma sha shida ne amma Allah sai ka mishi ɗauki malamai suka ce yana cikin wutan nan tana ci ganga ganga da mala'ika jibril ya zo ya ce masa kana buƙatar taimako ne sai ya ce eh amma ba a wajenka ba a wajen Allah wannan yaqini irin na annabawa ke sai annaba ne shekarar su goma sha shida yake da irin wannan yaqini ma'ana ya san mala'ika jibril duk da mala'ika ne ba shi da ikon ya taimake shi ko kuma ya cutar da shi sai in Allah ya yarda domin shi ma halitta ne shi ma ɗan aike ne sai ce eh ina da taimako amma ba a wajen ka ba sai ya ci gaba da maimaita hasbi Allah wa ni'mal hasbun Allah wani kafin ka ce sakan ɗaya Allah ce kulna ya naru me ni bardan wa salaman ala ibrahim shikenan sai ya ci gaba da baccin shi suna murna wuta tana ce a sama ganga ganga baka isa ka zo kusa da ita ma suna ganin ya gama halaka shi kuma yana ƙasa yana bacci saboda Allah ya kawo masa taimako saboda ka idan mutum ya cike shiga cikin damuwa wanda zaka fara tunawa ka tuna Allah wallahi zai kawo maka taimako inda baka tsammani kar kai saurin fara tuna wani ai ina da wane na ina da kanin babana ai ina da ɗana ai ina da wa a ka tuna kai sauri ka tuna Allah subhanahu wataala kuma ka faɗi kalmomin da suke nuna Allah shi ne zai taimake ka to wallahi zai taimake ka wannan ko shakka babu sai dai mutum ba shi da yaƙini ko ya kawo maka taimako nan take ko ya aiko maka wanda zai taimake ka amma je daga wajen shi zaka samu wannan taimakon wannan shine ka'ida ta Allah subhanahu wataala saboda haka shi sa aka hana su laya ko mai laya daga ya ga zai hatsarin mota mai layan shi yake fara tunawa ya manta da Allah kaga an tafi shirka mai guru daga ya ga wani abu zai faru sai fara matsa gurin shi yana haka to kaga ya amanta da Allah shi sa malamai suka lissafa shi a babin shirka wannan saboda haka Ibrahim abin da ya faru da shi ke to yana dan shekara goma sha shida wa inna ibtila ishaqa bidhabihi kana huwa ibnu sab'a sinin ah, ibtila'in da Allah ya wa annabi ishaq da cewa za a yanka shi ya kasance yana dan shekara bakwai ne amma dai malamai sun ce zancen da ya fi ingancewa ne annabi ne annabi isma'il ne akwai malaman da suka ce a waye annabi ishaq ne shine zabi amma dai abin da yafi shahara yafi inganci wajen malaman tafsiri kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa yake cewa annabin da aka zo za a yanka din aka za aka umarci annabi ibrahim ya yanka shi din har aka fanshe shi da rago daga aljanna annabi isma'il ne ba annabi ishaq domin annabi isma'il ai yana da dan uwa akwai yaqub ko wa min wara'i ishaqa yaqub amma annabi isma'il shi shi kadai ne a lokacin shi shi kadai ne bayan yayi shekaru ya girma bai samu ɗa ba kuma sai aka ba shi ɗan bayan ya tsufa sai ya zama yana son ɗan fiye da duk wani abu to sai Allah ya yi nufin ya jarrabe shi domin ya gwada shin son son da yake wa Allah ya ɗan ragu ne saboda wannan ɗan da yake so ko kuma yaya sai kuma da Allah ya jarrabe shi sai Allah ya tabbatar da cewa Ibrahim har yanzu ya fi son Allah fiye da komai domin Allah ya umarce shi yanka abin da ya fi so ya ɗauko wuka wa tallahu lil jabin ko zai ma yanka shi sai aka kawo rago daga aljanna aka cire hannun shi aka kwantar da ragon yanka ragon da dan da uban duk sallama sun sallama da hukuncin Allah to dan lokacin da ya sallama ya ce a yanka shi ka gani a cikin mafarki ana kana yanka ne ce to if almatumar wannan umarni ne daga Allah ya babana ka yi abin da Allah ya umarci ka zan zo in kwanta ka yanka tun da Allah ne ya faɗa yana shekara bakwai yanzu dan shekara bakwai ko bulala ka dauko ba guje zai fita ba ina akwai gidan kanin ka ko gidan yayan ka sai dai sai bayan kwana biyu zai dawo zai ci masa ko gidan kakan shi zai ci ka zo kai kwana na sai ya manta sai ka koma misali to kaga waɗannan su ba abun su ba normal bane ba wa inna nastijlala ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya kafa hujja bil kaukabi da taurari wal qamari da wata wa shamsi da rana a cikin suratu al ko وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض كو وليكون من الموت فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي يرى سينونا مسو دا توراري da wata da rana duk ba alloli bane Allah shine Allah sai ya ringa nuna musu sai ce wannan shine Allah ne in ya gushe sai ya ce a da yana gushewa to wallahi ba Allah na bane sai ya ce musu wata ne in wata ya gushe sai ya ce ba shi bane ba na son mai gushewa wata ya ce to rana ce rana ma ta gushe duk ya gwada musu abu a hankali cewa duk abin da zai iya zuwa ya tafi ba zai iya zama Allah ba da suka gama tafiya sai ce inni bari'un mini ma tush inni wajjatu wajhi alladhi fatara as-samawati wal arda anifa wa ma ana minal mushrik to yayi wannan abun ne huwa ibnu 15 ashara shaharan 15 ashara shaharan wai yana cikin yana dan watanni goma sha biyar wani abu makamancin haka ma'ana yana da kananan shekaru yayi wannan abu yana shi sa annabi ibrahim ya zama shine baban tauhidi aiko Allah ya bashi shaidan tauhidi a cikin alkur'ani ba annabin da ya samu wannan shaidun akan tauhidi a kamar annabi Ibrahim alaihi salam saboda yadda ya yi ta kira akan tauhidi ya ta fama da mahaifinsa ya ji tosai mahaifinsa ya yi ta cewa ya baba na ka kalli kaza man ka kalli kaza ka kalli kaza da ya gaji ma ya ce a ragibun anta an aliya ce ya Ibrahim la illam tantahi la ba baka bari ba sai na jajjefe ka ka wa ma ne maliya ka tafi ka bani guri sai ce sa astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafaran Allah innahu kana bi hafiya Allah sarki sai ce zan ci gaba da nema maka sai dai an hana ni kuma sai Allah ya hana shi da ya bayyana cewa baban shi ba da tawo musulunta ba sai annabi Ibrahim ya rabu da shi haka baban ya rasu ya rasu bai karbi addinin a hannun shi ba saboda an nuna masa shari'a ta Allah ce subhanahu wata'ala saboda haka wannan duka bayani ne Imam Al-Qadi Iyad yake yi domin me domin ya gwada mana yanda annabawa suke suka taso da dabi'u. da kuma wasu abubuwa na musamman tun suna ƙanana wanda ba wai koyansu suke ba wani malami ne ya koya musu ba haka Allah ya ɗabi'antar da su akan waɗannan ɗabi'u to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso yana da ɗabi'u irin waɗannan balma nashi cikakku ne ya kai matuƙa haka ya taso da ɗabi'u na girmamawa ɗabi'u wanda suke masu girma har Allah subhanahu ta'ala ya shi da cewa innaka la'ala khuluqin azim to wannan shine abin da alƙadi ya dake sai tabbatar a cikin wannan babi saboda lokacin sallah anan mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ka haɗa mu a cikin ladan gaba mu wanda muka yi kuskure saboda karancin ilimi ko bincike Allah ka yafe mana Allah ka mana muwafaqa da abin da yake zai yarda da kai Allah ka kare mu daga cikin ilimi mai amfani Allah ka fitar da mu daga cikin dukkan damuwoyi da muke ciki Allah ka shirya zurriyoyin mu Allah ka shirya mu da zuriyar gabaki ɗayan Allah ka yi mana muwafaqa a cikin rayuwar mu Allah ka sa albarka a cikin rayuwar mu gabaki ɗaya Allah ka sa albarka a cikin dukkanin al'amuranmu ya Allah ka kare mu daga dukkanin fitintunu Allah ka kare mu da dukkanin fitintunu ya Allah da abin da yake ba mu tsoro Allah ka sauke mu da shi Allah muna roƙonka ka tabbatar da bisa yi maka ta'a Allah muna roƙonka ka sa mu kuma zuwa gare ka muna masu tauhidi Allah ka sauke mu da dukkanin al'amura Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid